jama'a masu kallo da saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu kuma da sake saduwa cikin wani sabon shirin kamar dai kullum ta kuce na fisa da ta saba gabatar muku da shirye-shirye a yau ina son zan tattauna ina son a yau zan yi magana akan amfanin da wannan ganyen yanzu da shi a jikinmu ta hanyar magance wasu cututtuka wato ganyen shuwaka zan yi magana ne a kan shi yau domin mutane da dama sun ɗauki ganyen shuwaka a matsayin kawai ganye ne da za a sarrafa shi wajen yin miya to ba haka yake ba ganyen shuwaka idan an yi amfani da shi ta hanyar da ta dace yana magance wasu cututtuka da muke fama da shi a jikunanmu mutanen kasar mu jama'ar kasar mu Najeriya sun yi bincike sosai akan ganyen shuwaka kuma sun gano cewa yana dauke da sinadaran da yake magance wasu cututtuka a jikinmu kamar haka na farko ganyen shuwaka yana magance ciwon nan na hawan jini abu na gaba ganyen shuwaka yana magance ciwon kunne ganyen shuwaka yana magance zazzabin typhoid wato shawara zazzabin shawara kenan sannan ganyen shuwaka yana magance matsalar nan ta malaria sannan kuma ganyen shuwaka yana magance kaikayin jiki wasu za ga lokaci lokaci suna fama da ƙaiƙayin jiki ko ina su zai kasance yana ƙaiƙayi ne to ganyen shuwakan yana magance su sannan a kan hankali zan ɗauki ɗaya bayan ɗaya abin da na lissafo muku zan ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya in gaya muku yadda za ku sarrafa ganyen shuwaka ta hanyar magance cututtuka daban-daban kamar yadda na faɗa muku da farko zan fara ɗauka akan cutar nan ta hawan jini Salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka sunana na Khadija idan kun kalla ka ku manta ku mana liking kuma ku mana subscribing